Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, sha takwas ga watan Rabi'in al'awwal, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin da tara ga watan Januwari. shekara ta dubu biyu da sha uku. a yau ne da izinin Allah muke sa ran mu cika ma 'yan uwa alkawari da muka yi sakamakon ƙari karatun littafin mulakhas fi sharhi kitabi tauhid na shekul islam Muhammad bin Abdul Wahab Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi tare da cewa an dade da karkare karatun wannan littafi domin ya alƙawarin da iznin Allah za mu karantar da tsarin yadda jana'iza take a sunnace mun karanta talhis na ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikhul Albani to amma a wannan zango na salon wannan karatun da za a fara a yanzu da izinin Allah za mu karanta ahkamul jana'iz ne dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wanda ba don komi ba sai don dole ne al'umman musulmi kamar yadda ya zame masu dole su san hukunce-hukuncen sallah azumi zakka hajji da sauran ibadun musulunci to dole ne su san yadda za su gudanar da al'amarin jana'iza a kowane fanni da kuma kowane ɓangare na ita jana'izar domin in ba a yi ma mutuwa ba ai kai ka mutu ko kuma za a yi ma wani mutuwa wanda kai ɗin nan akwai haƙƙi a kanka da za ka sauke dangane da shi wannan da Allah madaukin sarki ya marasuwar. Da sai mu ga dacewa mu karanta wannan ahkamul jana'iz sakamakon mun karanta talhis na fadilatul allamatul muhaddis albani kuma karatun wancan na talhis ɗin an daɗe da yi sosai kuma ya zamanto ba mu ɗauke shi a kasusuwa ba. To wannan da iznin Allah za mu sajjala daidai gwargwadon ikon da Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe mana. Al'amarin mutuwa al'amari ne da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kan kowa, wanda ba wai mutuwan tana zuwa ne a zaɓinka ko in kai ɗin nan ka shirya ba, kuma so da ƙi da kake ma mutuwan sai ta zo. duk yanda ka matsi dokoki da kiyaye haƙoƙin da Allah ya ɗora a kanka mutuwa za ta zo ba za a ce kai na dama da Allah ne bara ɗage ma ƙafa ba haka duk yanda ka zama fajiri makan gari mai tsaurin kai to mutuwan nan na tafi wannan ba zai sa Allah maɗaukin sarki ya ce bai son haɗuwa da kai ba kenan ita mutuwa di yanayin da mutum yake ciki za ta iya zuwa ta shure shi ta te da shi wajen mahalici shin tsoho ne ko ko yaro ne matashi ne ko ko jariri ne ba ta rage kowa ba to sai zama a wannan addini namu na musulunci zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin saƙon da Allah ya aiko shi da shi to ya bayyana mana yanda musuluncin ya yadda cewa a gudanar da al'amarin jana'iza har ƙarshen al'amarin tun daga farkon shi to kuma bayan da za a yi ka yi abin da ka dole ne ka yi bincike na ilimi kafin gudanarwar domin musulmi baya yin abu kamar yadda wai ya taso ko ya gada ko ya samu ake yi sai abin da shari'a ta tsara ta ce a yi shi ya sa malamai ke cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar fihi bai halatta ga musulmi ya aikata aiki ko ya aikin yake ba to ba sai ya san hukuncin Allah kan wannan sannan wa alal ulama kuma ya tambayi malamai ga abin da ya shige mai duhu in ya tashi wa ya ƙatadi bil muttabi'ina lissunna koyin da zai yi to lallai ya koyi da waɗanda suka ɗafe masunna ƙam kuma suke a kanta to a ƙashin gaskiya wannan karatun wannan littafi na ahkamul jana'iz to yana tattare da ƙalubale masu yawa ƙalubale ga waɗanda za a yi wa mutuwa ƙalubale ga waɗanda su za su halarci jana'izar ƙalubale ga su limaman da ke jagorancin al'umma wajen sallah da rakiya har zuwa binniya da addu'a da duk abubuwan da ake yi wanda sunna ta tabbatar tare da cewa mun gode ma Allah a abin da muka karanta a wancan karatun gwargwado ana aiki da abubuwan da aka tabbatar wa mutane shi ne daidai to sai dai har yanzu wasu daga cikin kurakurai ana kan aiwatar da su to inda zai zama ƙalubale ga waɗanda aka yi marasuwa inda mu za mu jagoranci al'amari ku sani al'ada ba ta da mutunci a idanmu ko ƙwaya ɗaya domin ba za mu haɗa sunna da al'ada ba mu muna jin kunyan annabi ba zai yi mu zama mun hallata amalin salih aiki na kwarai da mummunan aiki ba kuma a harkan da yake mafi hatsari lokacin da mamaci ya tinkare ganawan shi da mahalicin shi to abin da muka sani na sunna a ƙashin gaskiya shi kaɗai zami kuma ba za mu bari wani ya bid'a ko al'ada zuciya ko abin da ya ga dama ba shi yasa tun asali in mutum bai shirya wannan ba to akwai malamai iri-iri akwai waɗanda su ba sa son su bakanta ma kowa so suke a yi anko a tafi su bukatansu a taron mabiya mu kuma wannan ba shi ne manufanmu ba kwaliti muke nema ba muna biɗan kwantiti ba ne muna son nagartattu ne ba muna son yawa ba ne ƙa'ida shi ne a tasfiya in an zo da al'amari a taci kuma tarbiya sannan sai a tarbiyyanci mutane alal musaffa akan shi wanda aka tace ɗin in ba ku yi haka ba kuka rika bin abubuwa a bisa al'adunku a bisa soye-soyen zuciyanku a bisa abubuwan da aka gada ake yi haka ‘yan bayanku za a zo za su ci gaba babu canji kuma Allah maɗaukin sarki duk wanda bai tsaya ma addinin shi ya goyi bayan addinin ba Allah ba zai tsaya mai ba ko ba zai goyi bayan shi ba duniya da lahira yasa kaman yanda ko ga an samar da canji cikin abin da ya shafi tauhidi cikin abin da ya shafi sallah da azumi da zakka da hajji wajen fatoyi da wajen aiki to haka al'amarin jana'iza ma za a samar da wannan canji da izinin Allah kuma abin da muke kira ga jama'a shine duk wanda aka gaya mai ga abin da yake ne daidai to ya haƙura ya bi akwai alheri a ciki ba za mu wuce wannan gaba ba sai mun yi yabo da fatan alheri da jinjinan ban girma ga al'umman unguwan nan gaba ɗaya wanda wallahi mutane ne masu son sunna kuma masu an san sunna duk sanda aka faɗi masu te masu daɗi ko ba te masu ba shi sa muke iya faɗin wannan maganan da muke faɗi dangas cewa mu za mu bi sunna ne kai tsaye domin wannan saƙo ya kai nesa ga inda su suke da ɗan rauni ko kuma suke da ɗan ja'in ja da tambaba dangane da al'amarin sunna to sai su fahimci cewa fa an riga an yi nisa a cikin harkar idan har ba su taho an tafi da su ba to fa jirgin zai bar su a tasha za a wayi gari su je lahira suna tunƙaho da cika bakin cewa su ne nan mabiya masoya annabi kuma a je Allah maɗaukin sarki ya ce ba su ne masoyan ba ba su ne mabiyan ba suna daga cikin waɗanda dalla sa'ayuhum fil hayatid duniya duk aikin da suka yi a duniya ya lalace wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna cika bakin cewa aiki na ƙwarai suke yi ina kira ga malamai da su ji tsoron Allah a duk lokacin da sunna ta zo to su aje duk wani abu su aiki da sunna magana akan cewa wai za a ci dama ai ana cewa kuma za a ci gaba da ce ce ku ci kana raye ko bayan baka raye to saboda haka ku tabbatar wa mutane abin da yake shine daidai domin malamai ne su da dama mutum ba malami bane kuma jira yake a gaya mai abin da yake shine daidai ya ɗauka ya aike da shi to su a zuciyarsa suna da wani ra'ayi da gilli ga sunna sai su fake wai mutane ne ba sa su to me amfanin kai da ka zama malami gazali yana cewa ar-rijalu arba'a mutane a duniya mutum hudu ne rajulun yadari wa yadari annahu yadari akwai mutumin da ya sani ma'ana yana da ilimi Allah madaukin sarki ya hore mai fahimtar ilimin kuma yana da ikhlasun niyya da ƙwazo da himma akan ilimin kun gano wannan shine ya yadari wa yadari annahu yadari yace malami ne mai shiryar da al'umma wajibin shi ne tinkari al'umma wajen isar da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba tare da tsoro ko shayi ko jin ɗarba. Na biyu akwai allazi yadari, wala yadari annahu yadari, akwai wanda yana da sani, amma kuma bai san yana da sani ba, shine malami mai ɗan taɓa gada-gada yana yana raba ƙafa. Malami ne wanda ga hanya sak amma ba zai bi ta ba sai ya riƙe yana faɗawa ko zazzabai yana faɗawa cikin gargada yana haɗowa da bid'a da son zuciya da al'adu da ƙoƙarin yardar da mutane da gamsar da su to wannan mai buƙatan a mai tambihi ne a faɗakar da shi domin ba zai wahalan farkowa ba sannan mutum na uku shine allazi la yadari sannan wa yadari annahu la yadari shi bai sani ba kuma ya yadda bai sani ba shi ne ɗalibi da mutumin da ya sakankance shi fa shirya yake nema kawai abin da yake so a gaya mai daidai yi aiki da wannan daidai ɗin to wajibin wancan malamin ne tinkaru waɗannan wajen shiryar da su da tarbiyyantar da su da ɗora su a kan tarba ta ƙwarai to mutum na uku wanda muna neman tsari daga sharrin shi muna neman tsare daga zama da shi muna neman tsare daga makotaka da shi sannan muna roƙon Allah ya shiryar da shi shine rajulun la yadari la yadari annahu la yadari shi bai sani ba kuma bai yadda bai sani ba kun gane bai yadda bai sani ba an ɗan mai yayyafo ruwan ilimi kaɗan ba a wanke dauɗan jahilcin ba kawai sai bazama kawai sai shiga fage sai ce ai shi nan ai babban masani ne taddara ya shiga cikin harkan da tafi karfin shi gaba daya to a irin wannan yanayi bannan da wannan zai yi to ya ɗara bannan da trailer da ta ɗauko kaya ta bi ta kan jariri ta niƙe shi kaga ta yi ɓanna ta yi taɓar gaza ku to wannan ɓannan irin wannan mutumin ya fi ɓannan wancan to irin wannan mutane na uku to suke haifar da fitina dangane da abin da ya shafi rayuwar sunna kuna fahimtar wannan da kyau ku dole ne a tsaya a tinkaru wannan harka kan jiki kan ƙarfi kuma babu shakka Allah maɗaukin sarki zai ba da nasara a cikin wannan harkar sannan in za a yi kar a yi da da tambaba da tsoro da jin ɗar wallahi ba abin da zai faru ku faɗi wa mutane sunna duk wanda zai ɗauka ya ɗauka zai amfana wanda ba zai ɗauka bai jajiki ya bar mutane a shiryar da su addini wallahi za su shiryu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Allah ya jagorance mu a bisa wannan aiki na alkhairi ya tabbatar da ikhlasi a cikin shi ya karɓa ya sa a cikin mizanin ayyukanmu ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi ya saka kuma ya tsara wannan babban malami muhammad hassan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace waɗannan littattafai da ake rubuta su daga baya-bayan littattafan fadilatul allama al-muhaddis al-athar abu abdurrahman muhammad nasir din albani to gaba ɗaya suna ɗibowa suna kwaikwayowa a bisa tsarin da shi malamin ya gabatar tare da cewa kowanne akwai gwargwadon alkhairan da ya zuba a cikin nashi littafin ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shi wannan malami Muhammad Hassan kamar yadda muka sani malami ne mu'asiri kuma har yanzu ɗinnan da muke magana in dai ba yanzu yanzu ba yana nan yana raye a duniyan nan kuma yana gabatar da wa'azozin addinin musulunci sannan kuma yana rubuce-rubuce akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maida ma 'yan bid'a raddi kaca-kaca malami ne ɗan gwagwarmayan tabbatar da sunnan annabi Allah ya saka mai da alkhairi kuma ita wannan tabaka ɗaba'a da aka yi ita ce taba'atul ula bugun littafin na farko wanda an buga shi ne hijira na da 1427 daidai da 2006 mun gane wannan da kyau ku? mu dace Mala ya ce al-muqaddimatu ga shimfiɗan wannan littafi, inna hamdalillah lallai godiya. da yabo da jinjinan gaba ɗayansu sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah a bisa tarin ni'imomi da ya ni'imtar da mu ni'ima mafi girma ni'imatul islam ni'ima mafi girma ni'iman da ya mana na cewa mu muna da muka zaɓi sunnar annabi ita ce kaɗai za ta fishe mu ni'ima na gaba da ya tattara mu muke ƙoƙarin koyon ilimin da za mu iya bautan Allah da shi, da ya tara ma ɗaya daga cikin ɗakunan shi da annabi yake cewa mashtama qaumun fi baitin min biyutillah babu wasu jama'a taru a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna ambatan Allah a tsakaninsu face sai mala'iku da rahamar Allah sun baibaɗe su sun kewaye su alheri ya sauka a kansu. to muna gode ma Allah a bisa ni'imomi na lafiya a bisa ni'imomi na zaman lafiya a bisa ni'imomi na yawakakan arziki da duk abin da za a ce ni'ima ne nahmaduhu muna gode ma Allah akan haka wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon Allah akan dukkanin al'amuranmu na kusa da na nesa duniya da lahira wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah mai kowa mai komi da ya kare mu daga dukkanin sharrurrukan kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyuka wanda mu muka aiwatar da kanmu waɗanda muka yi cikin sani da waɗanda muka yi a bisa rashin sani da waɗanda muka yi cikin ganganci da gangar da waɗanda muka yi akan kuskure da tuntuɓan harshe innahu man yahdihillah ku sani duk wanda Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a bisa turba ta shiriya fala mudilla lahu babu wani wanda ya isa ya ɓatar da shi aljani ne ko mutum ne son zuciya ce ko miyagun al'adu ne wa man yudlil wanda kuma Allah maɗaukin sarki ya ɓatar da shi fala hadiyala babu wa'azin mai wa'azi babu nasiha mai nasiha babu zara idan duk wani wanda ya kware ya fice wajen iya zara ido da zai iya dawo da shi a bisa tarba ta kwarai domin shirya a hannun shi Allah mai duka take wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharikala wanda shi Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan shi ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratu Ali Imran a aya ta ɗari da biyu cewa ya ku masu imani ku faji tsoron Allah matuƙar jin tsoron shi sannan kar ku sake mutuwa ta girshe ku face kuna musulmi Di yanda za ka kai ka komo di yanda za ka faɗi ka tashi di yanayin da za ka tsinci kanka a ciki to lalle ka sani ƙarshe dai ya zama mutuwanka ta girshe ka ne kana cike da imani kuma za ka ji tsoron Allah ne matukan jin tsoron shi a bisa tsarin da shi da kanshi ya tsara cewa hakan da ka ji shi ne jin tsoron shi a bisa ilimi kamar yadda ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر na wal والمؤمنات dole ne musulmi su tabbatar da cewa sun tsaye akan tarba na addini tarba na tauhidi lalle addinin su ya zama yana tafiya a bisa saiti Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku masu imani jin tsoro a bisa yadda ya cancanta ya tsara a ji tsoron shi shi Allah sannan mutuwa kar ku sake ku yi ta sefa ce kuna musulmi bayan da za a yi mutum ya iya tsare kanshi a bisa mutuwa ta riske shi a bisa yadda yake a musulmi sai ayyukan shi na baya suke tabbatar da shi akan haka domin yana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya in kana bin Allah a farko to Allah madaukin sarki zai agaje ka ka bishe hatta zuwa ga ƙarshen ka amma in ya zama baka bin Allah a bisa yanda shi Allah ya tsara yake so to ƙarshen al'amarin ka zai ƙare ne a bisa tasgaro Allah madaukin sarki ya kiyaye haka Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku masu imani ya ku jama'an duniya musulmi ne ko kafirai ne musulmi ne ko muminai ne muwahidai ne ko ko mushrikai ne duk ma yanda kake kiran koma waye a duniyan nan namiji ne da mace muddin dai mukallafi ne Allah maɗaukin sarki yana kiran shi umarnin da ake son a baya ne ittaqu rabbakum ku fata ka tsantsan wajen rayuwanku ku yi taka tsantsan wajen bin dokokin ubangijinku ku ji tsoron Allah wanda yake shine mahalicinku alladhi kun min nafsin wahida wanda ya halice ku da gare kwaya ɗai tallin tal shi ne annaba Adam wa khalaqa minha zawjaha daga cikin Adam Allah madaukin sarki ya tsago matar shi ita ce Hawwa'u haƙarƙari ɗaya daga cikin haƙurƙuran Adam ne aka zara sai aka yi Hawwa'u da shi shi yasa malamai suke cewa a bisa wani jawabi da sayyidina Ali ibn Abi Talib yayi a lokacin da aka zo ana bincike dangane da wani yaro da mahaifin shi ya rasu yaro ne ya taso ga azzakari lafiya lau yana kai munzalin balaga sai kuma ga nono ya fito kuma kaga wannan shine khunsa mushkil ba irin yadda ake faɗi wa mutane wai ai shi mata maza wai yana zuwa ga farji ga zakari a ina ake irin wannan mun gano wannan da ke ko in ma akwai irin wannan to nadir ne mafi aksari khunsa mushkil yana zuwa da yanayi ne a zakari na namiji ne tsabbe da farji sannan kuma yana da nono irin na mata lafiya lau da duk wani halitta na ya mace to idan an gano irin wannan tun a shekarun farko-farko na rayuwar wannan ɗa to ana iya zuwa a canza zuwa ga al'amari ƙwaya ɗaya za a dubi wanne firin jaye to sai a iya karkatarwa zuwa ga wancan in Allah ya ba da ikon yin haka to da aka tambaye sayyidina ali to yanzu ya al'amarin gadon wannan ɗa yake shin ka san namiji za a bashi ko ko kasan mace sai ce a irga haƙarƙarin idan aka samu haƙarƙarin dama haƙurƙura ne guda takwas na haguma aka same su guda takwas to mace ce mun gano wannan da kyau ku haƙarƙari takwas dama takwas hagu to mace ce in kuwa aka duba aka ga daman shi takwas ne hagu kuma aka ga bakwai ne to namiji ne saboda a jikin namijin farko an cira ɗaya mun gano wannan da kyau wannan ɗayan duk ɗa namiji haƙarƙarin shi na hagu guda bakwai ne mun gano wannan da kyau ko na mace cin da ita hawa ba a cire nata ko ɗaya ba to ita tana nan da takwas nan takwas nan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to Allah ne ya yi mu min nafsin wahida sannan wannan yana nuna maka al'amarin barazanan da a yau masu ilimin kimiyya na turai suke yi cewa sun gano wani abu shi cloney Allah maɗaukin sarki tuni ya cloney domin ya cire wani ɓangare na halittan da ya yi ya yi wani halittan kuma da shi kuna gano wannan da kyau jama'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma daga daidai nan yana nuna ma waɗanda ba a kan addinin gaskiya suke ba cewa fa abin da suke kuskure ne na cewa wai abin mamaki ya kai abin mamaki da Allah maɗaukin sarki ya halicce annabi isa ba. ai wannan abin mamaki ne ya kamata a danganta isa zuwa ga wanda ya yi shi wannan kuskure ne abin mamaki bai kai halittan adam ba da shi aka yi shi ba uwar ba uban wannan yana nuna ma 'yan adam gaba ɗaya cewa kar mata da maza da suke haɗuwa su hayayyafa su ɗauka wai sai ta hanyarsu ne Allah zai iya bassin halittar shi a bayan ƙasa ko da ku ko ba ku Allah zai yi domin shi ya yi Adam in ya ga dama gaba ɗaya sai koro irin su Adam a bisa ƙa'idan ta kun faya sai ga mutane sun jika ko'ina ina a sararin subhana in kuma Allah ya ga dama sai ya canza tsarin halittan sai a kau da mata gefe sai a rika zaren haƙarƙari ko wani ɓangare na jikin ɗa namiji kawai sai a yi ta mutane kana yin kaki sai ga ƙwai ya fito kwana biyu kawai sai ƙyanƙyashe mutum ba abin da ya gagara Allah wa ma zalika alallahi bi aziz kenan kada wata ƴa mace ce ƙahu cewa wallahi tallahi in dai ana son a tara jama'a sai an biyo ta hannunmu to ga can an yi irin ku ba ta hannunku ba Allah zai iya sannan kar namiji ya buga ƙirjin cewa ai dole shine ran gida in babu shi haihuwa ba zai yiwu ba sai aka yi isa da uwa ko ba uban ashe Allah zai iya yi ina fatan mun gano wannan da kyau kawai an yi tatwirin halittar ne daga can zuwa nan daga nan zuwa nan don a nuna Allah mai iko ne akan komi in an ce don an yi isa da uwa ba uba wannan al'amarin ya gigice da za a ce wai isa ɗan Allah ne to tambaya a nan wane ne uban kazan turawa shi kuma jama'a mun gano wannan da kyau ku ba wanda ke zuwa ya kwanta da ita kawai shi ke sai ta kwai Allah yana nuna mutane abubuwa sun kasa ganewa wa kulli shay'in lahu ta ala’an ala shi kenan. ina fatan mun gano wannan da kyau Shi ne ce wa ha minha ha sai Allah ya halicci matan wannan rai daga jikin shi wa batta humari rijalan kathiran wani sa'a ta jikin Adamu da hawa’o ne sai Allah maɗaukin sarki ya yada halittu ga munan mun cika duniya Wata kullaha, Allah maɗaukin sarki ya ce fa ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke ma junanku magiya da sunan shi wani don Allah yi man kaza don Allah ka bar man kaza don Allah ka bani kaza ina fata mun gano wannan da kyau to Allah da kuke ma junanku magiya da sunan shi ku ji tsoron shi wal arhama zumunta kuma ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta inna Allah kana alaikum raqiba domin Allah madaukin sarki yana sa ido yana bin diddiki na abubuwan da kuke aiwatarwa ayan farko a cikin suratun nisa Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin aya ta saba'in zuwa ta saba'in da ɗaya a cikin suratul Ya يا أيها Amanu ta اتقوا الله وقولوا sadida, ya ku masu imani, ku faji tsoron Allah matukan jin tsoron shi, in kun tashi magana ku faɗi abin da yake ne daidai in ka san za ka yi magana wannan maganan ba ta daidai da abin da ke ƙur'ani ko hadithi ba karka yi idan za ka yi magana na yau da kullum sai ka san maganan nan ba alheri ba ce ba gaskiya ba ce akwai yanke zumunta akwai ɓatanci ciki akwai cin mutunci ciki karka yi mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya faɗi alkhairi annabi ya ce koye shuru kana faɗin maganan da ba alkhairi ba ne ka tabbatar da mutuwa za ta cefke ka a wannan lokacin baka da imani ne jama'a mun gano wannan da kyau ku shine ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna ittaqullaha wa qulu qawlan sadida sai ce yuslih lakum a'malakum in kun yi wannan Allah maɗaukin sarki zai gyara duk aikin da kuka sama gaba mana in kana faɗin ƙaulun sadid ga masoyi da maƙiyi to duk abin da ka ta sama gaba Allah maɗaukin sarki zai gina ya tsare ya sa albarka ya daidaita maka amma in ya zama ba haka ba ne akwai gish akwai algushu akwai yaudara akwai ɓatanci akwai cin mutunci da mugun nufi ko abin ya yi sai zama fure ne kawai in ya kawo lokaci gaba ɗaya sai ya watse Allah ba zai sa hannun shi a ciki ba sai yake cewa wa ya gafir lakum zunubakum sai kuma Allah maɗaukin sarki ya bi duk zunubanku sai ya yafe maku. wa man yuti illaha wa rasula duk wanda ya biyayya ga Allah ya kuma bi manzon Allah faqad faza fawzan azima hakika wannan shine ya rabauta rabo wanda yake hamshaki kun gano wannan da kyau ko shi yasa muka ce muna son mu rabota da hamshakin rabo shi yasa muka zaɓi annaba kawai za mu bi sau da su waɗannan al'umma al'umman shi ce ba wani wanda yake da wani al'umma shi yasa ba wanda muke goyon baya kaf a duniyan nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wanda zai zo mana da wani tsari gaba ɗaya ƙungiya ce ɗariƙa ce mazhaba ce kulab ce kwamitin abokai ne kwamitin abokai ne wanda ra'ayinsu ya kowaye ba ruwanmu da wannan kawai mun riga mun miƙa wuya gaba ɗaya manzon Allah zai ja mu ne a bisa fahimtan shi da sahabban shi kadai duk abin da ya saba ma wannan jama'a ba ma ciki Allah kuma ka shaida haka duk kuma waɗanda suke kan haka Allah ka shiryar da su in ba haka ba ko za su samu kan cikin tasgaro Allah ya kiyaye amma ba'adu mala yace to bayan haka fa inna asdaqal hadith kitabullah lalle mafi gaskiyan zance kaf to littafin Allah ne duk wani zance da ka taba je an zartar to babu wani zancen da ya zama asdaku irin littafin Allah sai ga mubalaga idan wani ya magana aka ce wani ya faɗi zancen gaskiya to asdaqul hadithi zance wanda ya fi kowanne zama daidai ya fi zama gaskiya kitabullahi littafin Allah ne wa khairul hadi kuma mafi alherin shirya hadiyu na muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce shiriyar mai gidanmu annabin rahama manzan jin kai salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sharrul umur wa sharral umurin muhdathatuha mafi sharrin al'amara kaf sune abubuwan da aka ƙirƙiro su ke shiyanci sunnan annabi abubuwa na bidoyi waɗanda suke rushe sunnar annabi abubuwa na bidoyi da ke ƙoƙarin cin gyaran abin da annabi ya assasa na alkhairi to waɗannan su ne mafiya sharri wa kulla muhdathatin bid'a duk wani abin da aka ƙirƙiro ala ghairi misalin sabiq zai da wani dalili daga annabi ta wannan sunan shi bida'a wa kulla bid'atin dalala kuma duk inda bid'a take to ɓata ce wa kulla dalalatin finnar duk inda bata take kuma ‘yar wuta ce ba wata bid'a muhassana ko wata bid'a mustahabba ko wata bid'a wajiba duk inda bid'a take gaba ɗayan ɓata ce ba wani bid'a mai kyau gaba ɗaya akwai wanda zai ce to ai kalli fanka ai wannan bid'a ce hasana ai kalli wutar lantarki wannan bid'a ce mu muhassana ga mota ga jirgin sama da ake ɗarewa a ji a sauke farare a ƙasar saudiya wannan shirme ne mai faɗin wannan kuma bai da kan gado saboda waɗannan abubuwa gaba ɗayansu ba a ce masu bida'a so da bid'a bai hawa a yana shiga cikin harka ne na addini kadai waɗannan abubuwan ko ba addini bane kayan rayuwa ne shi yasa ka'idan malaman usulul fiqh suke cewa al aslu fi kulli shay'in asali ga irin waɗannan abubuwa na rayuwa to al ibaha halal ne in ka ga rigan da ke jikinka wannan ba addini ba ce halal ne in ka ga dama ka sa fara in ka ga dama ka sa baka in ga dama ka sa shuɗiya in ga dama ka sa kaza sai shari'a ta zo sai ta ce kar ka sa mai launi iri kaza kuma kar ka sa ya wuce idan sawu sannan kuma to kada ka sa na haram sa mallakanka idan najasa ya taɓa ka wanke in za ka yi sallah kai kaza amma tsurar rigan ita fa to ita halalci, kun gano wannan da kyau ku to asalin ta halal ne kai yanda kake so sai abin da shari'a ta ce karka yi shi yasa a cikin al'amura na rayuwa haramun ɗan kaɗan ne halal ya fi yawa in ka zo ka ga mirinda kai ta tsotson shi mun gano wannan abin da aka hana ka sha karka sha abin da ba mallakanka ba sannan kuma karka sake ka sha abu mai maye sauran kuma ka je kai ta yi duk macen da ka gani a duniya ka aura sai wanda shari'a ta ce ban da su sau da aure mu'amala ne da shi ma addini yake da ta cewa a ciki kun gano wannan to amma al'amuran ibada shi al'asali fihi tawakkuf asali a ciki kamar yadda malaman usulu suka ce shine komi haramun ne mun gano wannan da kyau ko sai abin da shari'a ta ce a yi shi yasa a cikin ibada sai ga ibada kaɗan ne abin da aka hana ya fi yawa shi sa zaka ji ana cewa su dai malamai kullun su ce babu kyau eh saboda babu kyan ne ya fi yawa a yin ɗan kaɗan ne to shi yasa ba a ce ma irin waɗannan abubuwa bid'a kamar yadda shehu ɗan fodiyo ya faɗi a cikin littafin ihya'us sunna ya al albid'atu shay'un fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu bid'a wani abu ne a cikin addini yanzu wannan fankan addini ne wannan addini ne cikin farallan alula wannan a ina yake cikin sunnonin sallah a ina yake cikin mustaban aikin hajji yana wani bangare ne a fagen tauhidi kuma a ina yake jama'a mun gano wannan da kyau ko kenan ka ce addini ne wanda ya hau jirgi ya je aikin haji ladan shi nawa wanda ya je a jirgin ƙasa ladan shi nawa wanda ya je a nan ruwa fa wanda ya je a mota da wanda ya je a ƙasa duk irin waɗannan abubuwa ne na bada an ƙi karantar da mutane addini sai kuma ana komo ana masu barazana ga abin da ai an san cewa ba za su iya karewa ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shirme ne a daina buga muku misali da lasfika ko alaka ko wutar lantarki ko mota ko kaza wannan duka halal ne inda ma ya zama halal in ka samu kuɗin ka zaka sai mota ka taɓa zuwa jan liman ka ce wanne ne ta sunna wace ce ta bid'a Honda zan siya ko Mercedes ko opel ko kaza ko kaza ba daidai kudinka daidai shagalinka ba Jama mun gano sai ka je ka siyo ko ka ci gaba da burarawa amma jana'iza yanzu sai muka ce sai sunna saboda addini ne kakka sake kai komi na jana'iza sai wanda ya dace da sunna amma da yake mota rayuwa ce duk wacce kake da kudinta je ka siya yanzu za ka hau roba roba shin lifan za ka je ka siyo ko ko jancan za ka je ka siyo ko ko wane ne da iya kuɗinka iya shagalinka domin wannan al'asul fi kulli sha’in al'ibaha shi yasa bari ku ji da hausa suke gaya muku magana idan mutum ya aikata aiki sai aka ce bid'a ne sai ya ce ka kawo man dalilin da ya hana sai ka ce a'a kai za ka kawo dalilin da ya ce a yi sau da dama ni ina kan asali ne kar a yi dama komi na ibada kar a yi ne sai in dalili ya ce a yi to yanzu me yasa kai abin da dalili ya ce kar a yi saboda haka kai za ka kawo dalili ba ni ba kenan yan bid'a ne za su kawo dalilin da zai kare bid'ansu kun gano wannan da kyau ko ba wai kai ne da kai in kare za ka kawo dalili ba amma duk wanda ya zo ya ce fanka haramun ne to yin sai ya kawo mana dalili mu muna kan akan asali komi halal ne sai abin da shari'a ta ce babu kana cewa cikin wani al'amarin rayuwa ba kyau to sai ka kawo mana dalili jama'a muna gano wannan da kyau wallahi sai ka kawo dalili kafin ka ƙetare wannan wajen amma kawai sai mutum ya aikata abu na banza na wofi wanda ya saba ma addini ana cewa ba kyau sai ce ina dalilin da ya ce babu kyau sai ce kai za ka kawo nan dama addini ka ce ko to kai za ka kawo dalili wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi in dai aiki ne na ibada kar ka sake ka aikata kowane aiki sai kana da ayan alkur'ani ko hadisi a bisa fahimta annabi da sabai in babu boko kar ka sake ka yi shi amma a rayuwa fa yanzu duk wanda yake nan wajen kaɗai abin da aka hana kar ya sa jar riga kuma kar ya sa yalo kar ya sa ta wuce idan sawu kuma ya kasance kuɗin da zai ɗinka ta na halal ne kawai ka ci gaba da burarawa kawai kana shiga gari jama'a mun fahimci wannan da kyau ku amma fa ibada yanzu bayan sallan isha'in nan sai wani ya ce ku zo ga wata sallah ta shida to ba mu ne zai ce mu kawo dalili ba kyau ba shi ne zai kawo dalilin inda aka ce da kyau jama'a kuna fahimtar wannan bayanin kuwa ku karanta usulul fiqh sosai in kun fahimci wannan ba wani wanda zai ƙara zuwa ya muku magana na lalata wai ce kaza babu kyau kaza babu kyau sai ka ce kai Allah nasu kana shirmi an ga maka irin na ɗazu yanzu waɗannan masu kan gado ne sun samu saiti na usul fiqi zauna kai za ka kawo dalili al’asul fil ibadat at ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu an ce karmi sai ka kawo dalilin ayi kai kuma yanzu da kake buga misali da waɗannan abubuwan ka bayyana ma duniya rashin kan gadanka ka kasa tantance abin da yake mu'amala da abin da yake ibada jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka kalli alkur'ani da ya ta cewa ga matan da za a aura ai bai cewa ka bai ce ka auri wance ba da wanci da wanci sai ce kakka auri wance da wance da wance da wanci sai ce wa uhilla lakum ma wara'a dal duk abin da ke bayan wannan an halatta muku duk abin da ke bayan wannan to an halatta muku saboda suna da yawa ba za su irgo ba da aka zo dangane da abin da ya shafi nama wanda karkaci sai aka ambaci ‘yan kaɗan aka ce waɗannan karkaci amma duka sauran fa kai ta ci. annabi ya ce kullu dinabin min ba kun gane duk dabba mai nab dagi da kuma zi min at-tayr da tsuntsu mai baki haka yace kar a ci mun gano wannan ne kyau ko duk dabban da ke da dagi za ganta da fika to wannan fika an hana kaman magi kaman damisa kaman zaki kaman kare da sauran 'yan dangin shi yawa mun gano wannan da kyau ku duk abin da aka kawo sai a ce to da shi kenan ana tafe sai aka kawo sai aka ce ai Allah ya ce samaniyata azwajin akwai dabbobi guda takwas sai a ce eh wani bangare ne na halaliya aka faɗo wani hukunci a kansu amma ai cikin abin da aka ambata ba ambaci kaza ba amma kuma kana cin kaza ai shi idan ka zo da dokin ka kayan kaza ka ci sai wani ya ce ban da shi sai ka ce a ina ka hana yana da dagi ne ko yana da fiƙa ne ko yana da baki ne haka sai ka kawo dalilin da ya ce kar a ci sai ka kawo mai hadisan muslim ga sunan an ce a ci kenan sai ka zauna lafiya in kuma ya ƙi sai ka roƙan mai Allah Allah ya mai arziki ya je ingila ya ciwo da tsada ai don duk wanda ya saki ya taba zuwa ingila ya ci meat pile wannan ɗan abin nan da ake sa ma nama to da naman doki ake yi ka ƙi ci a nan wajen ka biya kuɗin jirgi ka je ka ciwo <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko kwanan nan suka faɗi an tambaye likitoci an ce yaya suka ce ba wani matsala ɗaya yake da sauran namomi ai daɗin halal kenan annabi ya bar sabe sun ci annabin Allah annabi Suleiman ya yanka an ci kai ka ce wai dan me za a ci ba wani dalili da ya hana sai dai da cewa ku kai kar a ƙarar muku da sallah to kaga to ku haramta in kun faɗi wannan to sai a ga cewa za a tausaya muku ko mun gano wannan da kyau ko amma in an gaba za a tausaya muku ba ku je ku siya ku hau masu ci kuma su siya su yanka kayansu ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba wani wanda ka je ka dokin ka da kuɗinka za ka yanka wai zo zai zare maka ido a ina ya ga wannan zare ido a constitution yana zare maka ka zare mashi in ya matsa ka ɗauki lauya a ji a ci gaba da bugawa kun gano wannan da kyau ko ba wani wanda zai ce maka wai abu kaza wai babu kyau akan me ba wannan ko ka zo yi sallah lokaci kaza sai wani ya ce maka wai dan me za ka yi sallah tana da custodian ne waye Ubangidan sallah a duk duniya in ba manzon Allah ba ya kawata mutane su fahimci wannan duk malaman bid'a suke sababar da waɗannan abubuwa ai ta samun saɓani da rikici ku manya da yake kuna da kusanci da su ku gaya masa su bari don suke kawo saɓani mu muna karantar da asali ne kun gano wannan da kyau ko kuma wannan annabi ne ya faɗa kuma kaga har duniya ta nade za a ta cewa fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar kaga ba za a daina faɗin wannan ba kuma za a ce wannan kullum kullu kuciya kenan an riga an haɗe an ce duk inda bid'a take jama ba yanda za ka iya gyara bid'a ba ta yanda za ka yi mun gano wannan da kyau ku ba ta yanda za ka yi kamar kai ne ka ce za ka iya wanke kashi za ka yi ma kashi tsarki ka ɗauko gundulmin kashi da aka yi asalin tuwon kashin ka fahimce shi ka ce za ka sa ruwa kai ta wanke shi wai har sai ka tsaftace shi zai yiwu ba zai tsayo ba za ka yi makashi tsarki ne ba zai tsarkaku ba ba inda za ka ce akwai wani kashi mai daɗi ko akwai wani kashi mai zaƙi ko akwai wani kashi mai ƙanshi kun gano wannan da ke ku in ka ce wa akwai bid'a mai kyau kana son ka ce akwai kashi mai daɗi mun gano wannan da ke ku akwai wani kashi mai zaƙi akwai wani kashi mai garɗi ba zai yiwu ba dukkan bid'a ɓata ce in ko wannan abu mai kyau ne to kawai sai ka ce mashi hasan karka haɗa shi da wani abu karka ce bid'a mai kyau kamar kana cewa kashi mai ƙanshi ko mun gano wannan da kyau ku karka ce mai bid'a yanzu fanka wannan kawai halal ne in ka ce bid'atun hasana to kai ta bargaza shi yasa al-Imam Shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh yake cewa man hassanal bid'a wanda ya ce akwai wata bid'a mai kyau to faqad istadraka 'ala nabi wannan ya ci gyaran manzon Allah kawai ba wata bida mai kyau duk inda bida take mummuna ce Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma ƙarshen bid'a da masu ita mai abin ya ce ‘yan wuta ne. Thumma amma ba'adu daɗin gushi bayan haka, falmautu haƙƙun mutuwa gaskiya ne, don ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki, inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kwabo ba mun gani duk tsaro ba ruwanta ana nan an sa tsaro ana mazure ga kyamarori gawa gawa gasuwa ne mutuwa za zo ta saɗaɗa sa saɗaɗa ta saɗaɗa ta je mai gidan da ake tsariya kawai sai dai ajiye shiru ta taho ta ɗauke sarkin mai hawa da dubun dawaki in zai fita convoy ɗin shi la ilaha illallah wanda ko ba ka son sarauta ko ba ka son mulki ko ba ka son shugabanci ka gani a wani lokaci sai ya ƙayatar da kai mun gane to ita kuma mutuwar matsalanta ba ta bar fanko mara kobo ba bai da ko sisi bai da ko na cefa ne sai ta ɗauke shi ga 'yan tara gutsan 'ya'ya na kuka suna neman abin da za su sha na kokon safa ba abin da ya damu mutuwa da wannan mun gano wannan da kyau ko in ta taho to an daina yawo daga ran da ta zo ta shure ka to babu kingin kai da komo ba sauran ka je nan ka dawo nan an gama fa duk wanda ya ganka ɗazu a nan ba zai ƙara ganin ka a wajen ba shikenan ta tafi an ƙare ɗan fashi ko ko ɓarawo mun gano wannan ɗan fashi zai je fashi ya sa zai bude ƙofa kawai shikenan sai ta ɗauke shi a wajen sai da zuwa gaggawa kwance wannan kuma yaushe shigo ajali ne ya kawo shi mun gano wannan da kyau ko duk gawanka ai dai baka cimma fir'auna ba kalli ɗagawan shi can cikin ruwan nan ta bi shi bai haye ba ta makure shi mun gano wannan da kyau ku kalli yadda yake ce ana rabbukumul a'ala amma ruwa ta bi shi ya kai tudu ma bata bar shi ya kai ba can ta je ta makure shi dan ta cira sama ta saɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo shaho na cikin firfirwa a sama kawai sai gan shi su ya faɗo bab a gabanka mutuwa ta bi ta kan shi mun gano wannan da kyau ku can cikin ruwa ba ta bar kwaɗo a nan tudu ba ta bar kurkudu ba ka dai san ɗan ƙwaro ne a ƙasa ana kurgudu kurgudu to shi ma wai mutuwa tana da list ɗin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kana juyawa duk lokaci zai ga mutuwa ta shiga ta ɗauke shi uwa ce tana kwance da ‘yarta jaririya sai mutuwa ta ɗauke uwan ta bar ‘yar ba ta kula da wa zai ba ‘yar nono ba. yi hankali, wallahi kai hankali, ba ruwan Allah da wannan, shi yasa ce in tuna maka in kamanta, tun kana ciki kun yi zance, kai da rabbul arshi ka ce, za ka bi shi kakau amince da ibada ta ba kai musu ba. yanzu son kuɗi ya sa ka shirka ga dubin miliyan gare ka sanda kan mutu sai a kai ka kai ɗin nan da tufan da bai wuce fan bakwai ba mun gane kuma kalli kowa duk wani mai kuɗi duk wani mai ɗaukaka kowa ne ne in ya mutu sai a cire wannan rigan jikin shi ba ma za a mai mutunci a ce kai kusa mai rigan ba a'a sai ya ta kokarin cire ta ana sa da cikin kayan magada sai a siyo alawaye sai a lullube shi a je a kai shi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu me yafi kyau ka zaɓa in dai ba farari da nafila ba mun gano wannan da kyau ku shi yasa kowa ka rabu da shi ka kawo manzon Allah ina fatan mun gane mamman ka ishe ni ka ishi baban kowa ba mai kin halinka sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba dan kai ka girma makka ba ka bugun ɗan kowa abadan ba ka jin farar jama'a taimaitar ina fatan mun gane manzan Allah kenan shi ya girman maka ba shi bugun ɗan kowa abadan ba ka jin farar jama'a in dai mutanen kirki ne ba za ta ce tar ba ƙa'ida kenan haka duk wanda yake bin kira ga sunnar annabi ba ka jin farar jama'a taimaitar ba mai ƙin halinka sai fasiku sai wawa sai ko abu jahal shi ma wanda bai bi addini daidai ba jawabin gano wannan da ke ku mamban kenan Allah ya kara mai alwasila shi sa jama'a kowa ya sani almautu haqqun mutuwa gaskiya ne ko ka shirya ko baka shirya ba Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun sanan suna rubuto suna rubuta komi yana cika waɗannan mala'ikun za su ɗauke alƙalaminsu su ko mala'ikun mutuwa za su duru mun gano wannan da kyau ku kuma ba sa sakaci wajen ɗaukar ran kowaye kowaye za zo za ce kai ka zo dubbin ga Allah fa kawai shi kenan ba ruwan Allah kana wa'azi mutane na jin daɗi an ga musu kowaye mu baya'a kawai sai mutuwa da zo carrab sai a waye gari ka zan marigayi shi yasa ka auna ka gani duk wani babba da ake jinjina girman shi a duniyan nan ba su kai girman waɗanda ke ƙasa ba don duk wani annabi manzo na ƙasa duk wani waliyi na da da na yanzu da ake kirari walittaka kan shi yana ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau ka duba ga gani din na duniyan nan marari ne yanzu in ma makangaran bayi ne waɗanda suka kangare ma dokokin mai duka illahi lazi waɗanda ke tudu ba su kai wanda ke ƙasa ba mun gano wannan da kyau ko duk wani wanda ya wani iddi'a'i na ɓanna wallahi Allah maɗaukin sarki ya darka ke shi shi yasa kowa ya shirya kakka bari sai mutuwa ta zo ka ce rabbi laula a ni ila ajalin ƙaribin fa a wa akum mina salihin ya Allah ka yi man jinkiri ɗan lokaci kaɗan zan gyara in zama daga cikin mutanen kirki Allah ya ce walan ya Allahu nafsan ja a ajaluha babu wata rai wacce za a ɗan ɗaga ma ƙafa idan ajalinta ya zo wallahu khabirun bima ta ta'amalun duk abin da kuke aiwatarwa duk abin da kuka riga kuka aiwatar Allah zai ba ku labarin shi keke da keke shi sai ce fal mautu mutuwa gaskiya ne wa sammahu Allahu fil qur'ani bil haqqi Allah yayi mutuwa kirari a cikin buwayayyen littafin shi da cewa kaga mutuwa gaskiya ne ƙala jalla wa'ala Allah da ya ɗaukaka ya buwaya yake cewa wa ja'ad sakratul mauti bil lallai magagin mutuwan nan ta dinkaro ta darkako kuma kaga al'amarin to al'amarin gaskiya ne zalika ma kunta min hutahid, kun ga mutuwan nan ita ce kuke ta mazilliya mutuwan nan ita kuke ta mawayau wannan ya zuke nan wannan ya zille can wannan ya ɗauki mataki nan da can duk ita kuke ma duk abin da kaga ɗan adam yana yi mutuwa yake ma zaman da muka yi a nan wajen muna ƙoƙarin koyon addini muna yi ne don abin da zai biyo bayan mutuwa Shi ne sai malam ya ce wal annaka annaka tamut wal haƙƙo kaga a ƙashin gaskiya duk a bar komi a gefe a fito fili warewa ke a bayyana ma annaka kai mai jina da gani na, da saurare na da ni da ke faɗin ta wallahi sai ka mutu kowa sai ya mutu wallahu kaga Allah hayyun la ya mutu shi rayayyen sarki ne da ba zai mutu ba wal Ka ga a ƙashin gaskiya an tara za ka gani inda mautika yayin mutuwanka mala'ikatun rahama mala'ikun rahama Allah ka sa su za mu arba da su au mala'ikatul azab ko kuma kai arba da mala'ikun azaba Allah ka tsare mu dole za ka gani wal kuma gaskiya ne an yakuna ƙabaruka kaga ƙabarinka? lalle zai zama rawdatun min riyadil janna ko dai zama dausaye daga cikin dausoyin aljanna Allah kai mana gamdakatar da haka au hufratun min hufrin niran ko kuma ya zama rami ne daga cikin ramukan wutan jahannama Allah ya kiyaye mu zalika ma kunta min hutahid. wannan ne kake ta mazilliya ai zalika mimma kunta fihi taharu abin da kake gudu kenan wa tabta'id kake ta kokarin nisanta kake zuzzukewa tahid kana kaucewa ila tabib kana kwantawa rashin lafiya idza ja'aka marad rashin lafiya na zuwa sai ka sheka asibiti wajen likita duk mutuwa kake guje ma mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya ji kanshi na tsara tsaye ce a kawo fingo. a kawo fanado a kawo kaza duk me yake gudu wa yana gudun kai ya mutu yana jin babu daɗi sai ce aina man rak ina ɗan rukuya a zo a menta waida duk abin da yake tsoro shine kar ya mutu ana jin babu daɗi sai ya ce dan Allah a nemo ta gargade a je a nemo saiwan kaza a zuwa ɗan jika a kwatanniya a rika ƙoƙari ana shawa ana jijjigawa duk wannan mai ake yi ana ƙoƙarin kauce ma mutuwa ne sannan wata hidu ila ta'am sai ga mutum ya sheƙa ya nemo farantin abinci iza a hasasta bilju duk lokacin da ka ji motsin yunwa wannan mai kake gudun ma mutuwa ce mun gano ne kyau iza hasasta bilju kana jin motsin yunwa sai ka nemo abinci wai kana guje ma mutuwa ko wata hida ila sharab sai ga mutum ya zuƙi ya nemi kofi ya ɗaɗɗake ruwa ya za hasista bi zama'i tun lokacin da ka ji motsin ishi walakin duk ka gama wannan biye da wannan guje-gujen da wannan zuƙe-zuƙen samma maza in ka gama sai mai ayi halƙawiyyul fata ya kai matashi mai jin ƙarfi ayyuhar zakiyul abkari ya kai mai dabara abin so da bege wajen kowa ayyuhal amir yallaɓai mai gida ya kai shugaba ya excellency ayyuhal wazir ya honorable minister ya ayyuhal gani ya kai mai gida yallaɓai mawadaci attajirin birni ya ayyuhal faƙir ya kai talaka da kaɗaran kowa talauci kullu bakin fasaya biki, in mai kuka ma zai yi kukan, in ma za ka yi kukan yi, wa kullu na'in fasayen e, gwanin sanar da mutuwa dai za a waye gari watan wata zai sanar, wa kullu mazkurin sayansa. Duk wani abin da ka san ana ambatan shi zai mantu, fayansi za a manta da shi, wa kulli mazhurin duk wanda ka ganshi tsoro ruwa a bayan ƙasa yana mururi sayafna zai waye gari ya ƙare laysa ghayrullahi yabqa ba wanda zai wanzu in ba Allah ba mun gane wannan da kyau ko man ala fallahu a'ala duk wanda ya ɗaukaka Allah shi ke sama da ma ɗaukaka gaba ɗaya mun gano wannan da kyau ko dama ka shirya watan wata rana sunanka tarihi fasbanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum